ba kamar yadda tun farko aka yayata cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta rufe karbar sunayen 'yan takara daga jam'iyyu daga bakwai ga watan nan ba. Hukumar ta ce kofa abu da take don ci gaba da mika sunayen bisa ka'idar dokar zaɓe. Kakakin hukumar Aliyu Bello ya ce akwai fiye da mako ɗaya nan gaba ma na tura sunayen 'yan takara da suka shafi tarayya. Domin doka ta talatin da ɗaya karamin sashi na ɗaya ya ba jam'iyyun har ya zuwa kwana sittin ya zuwa ranar babban zaɓe domin su mika sunayen 'yan takarkarin nasu. Dubi da wannan doka ranar goma sha takwas ga watan Oktoba 2018 ce ranar ƙarshe ta miƙa sunayen wanda jam'iyyun suka tsayar a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma majalisun tarayya. Sannan ranar biyu ga watan Nuwamba ta zama ranar ƙarshe na miƙa wa ita hukumar zaben sunayen 'yan takarkarin da su jam'iyyun suka tsayar a matakin gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisun jihohi. Hakan zai zama farin labari ga 'yan takarar da suka kawo korafi musamman ga jam'iyyar APC cewa sun lashe zaben fidda gwani amma aka tura sunayen wasu 'yan lele. Usman Tugga da ya nemi takarar dan majalisar dattawa daga Bauchi ya mika korafi ga uwar jam'iyyar na nuna an masa durmukel. Na fito takarar majalisar dattawa a Bauchi ta a Arewa mun je mun yi zaɓe ƙato bayan ƙato na ci local government guda shida daga cikin guda bakwai mun zo mun ta jiran announcement kuma yau kawai sai muka ji an faɗi wani daban. Alhaji Adamu Bulkaciwa mu kuma ba a faɗin mu ne muka ci zaɓe ba. Yanzu mun rubuta mun kai ƙara ya kai ka san kai ka ci wannan to ina da takardu da suka nuna cewa na ci zaɓe takardu ne wanda suna nan har mun sa su a intanet mutane kowa ya gani cewa mun ci zaɓe hakanan comrade murtala garba daga taraba ma ya nemi takarar majalisar wakilai daga yankin takum da donga ya kawo irin wannan korafin wanda zai nuna cewa an ci zaɓe shine baturen zaɓe da aka turo shi takum ba mu ji shi ya faɗi cewa wane ya ci zaɓe ba kawai a abuja muka je aka kira mu kawai aka turo min text cewa ai da interest na wani babba a gwamnati an ce a ba ma wanda ya zo shine na uku to kukan da muke kira jam'iyyar mu ba jam'iyya bane na kama karya mulkin baba buhari ba mulki bane na kama karya mu ba mu ce a kwace wani abin wani a bamu ba amma a bi mana hakin mu a bamu abin da muka samu bi ina da kuriyu dubu goma da ɗari hudu da saba'in da wani abu mai bi na ina da kuriyu dubu takwas shi wanda aka bashi kuriyun shi ma gabaki ɗaya ba su kai dubu biyar ba korafi korafin sun hada da na 'yan takarar gwamnoni a kusan duk sassan Najeriya da ke son wa imma a soke zaben da aka gudanar ko a musanya sunayen waɗanda suka ce rubutawa kawai aka yi. APC dai ta nata tsohon gwamnan Ido Farfesa Osumbo don jagorantar kwamitin karɓar korafin da samar da maslaha. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. siyasa ba ake ba, ake ba, ba alheri ba ne ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi laberiya irin haka inda ya kai su kudi bi haka inda ya kai su kudi bi sierra leone haka inda ya kai su kudi bi burundi iri haka inda ya kai su mu shirya kanmu kasan nan muke so